wa kulla bidatin dalala wa kulla dalalatin finnar a azana Allah wa jada na minan na sun mama ba da salamu alaikum wa rahmatullahi ya jama'atul musulmi to yau muna safiyar litinin bakwai ga watan takwas watan sha'ban hijirar annabi sallallahu na da shekara 1447 wadda ta dace da 26 ga watan 1 watan janairu kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci da wannan lokaci masu albarka domin ɗora daga yadda muka tsaya a kan karatun littafin iftiba'u siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jihim ko fi mukhalafati ashabil jahim ko li mukhalafati ashabil jahim wallafar babban malami ibnu taymiya ahmad bin abdul halim muna cikin fasili na sha biyu da yake bagani akan a'yadul kuffa bukukuwan idi na arna da haramcin musulmi i taimaka musu ko ikama musu ko tarayya da su a cikinsa da tsokaci da muke gani na babban malami muhammad bin salihin al'usaimi wanda malaman suna taimana mana bayanai mun yi wani dogon ratsi saboda tabbatar da wannan matsala har aka kai menene hukuncin kama yi musu aiki hakanan kuru a wuraren da suke bauta ko wuraren da suke neman kuɗi ko abin da ya kama da haka za mu tashi inda malam ya ce wa masalu hadhihi ijarati wa ju'ala la tusafu bi sihhati mutlaqan wala bil fasadi mutlaqa shafi 210 fakara ta uku daga sama nan ne inda za mu tashi insha Allah da fata Allah ya taimake mu ya samu dace malam to wa hadhihi al wal ju'ala irin wannan jinga da aiki na lada da aka ce zaka yi kaza a baka kaza wanda kuka yi tsakaninka da waɗanda ba musulmi ba la tusafu bi sihhati mutlaqa ba za a ce kai tsaye hakan ya inganta ba wala bil fasadi mutlaqa hakanan kuma ba za a ce bataccen batacciyar mu'amala ba ce kai tsaye بل هي صحيحة ilal إلى المستأجر shi wanda aka nemi aiki a bashi lada ko wanda ya nemi ai masa aikin ya bada lada shi wannan ta ɓangarensa abu ne ingantacce bi ma'ana annahu yajibu alaihi malul ju'li wal ujra wato wajibi ne i bayar da lada na jinga da abin da ita zai bayar in an yi masa aiki kaza shi a matsayin wanda aka yi wa aiki waye fasiritun bin nisbati ila al-ajir amma kuma ba batacciyar mu'amala ce ta bangaren shi wanda yayi aikin bi ma'ana abin da ake nufi annahu yahrumu alaihi lintifa'u bil ujrati wal ju'l haramun ne amfani da wannan ladan da aka bashi wannan abin da aka sanya aka ce in an yi kaza za a ba da kaza sai i to haramun ne shi kuma ya karba ya amfani da shi wali haza fi shari'ati na za'ir irin waɗannan suna da irin akwai su irin waɗannan cikin shari'a a ce shi wanda ya aka yi wa abu dole ne ya biya amma shi wanda ya abin haramun ne ya amfana da wannan abu an gane to in ka karɓa ya za ka yi da shi mun ji a makon da ya kabata sai ka bayar sadaka kuma yau ma za mu sake ce wa'ala haza to bisa wannan fanassu ahmad alaka rahati na baratun karmin nasirani lalina fi haza bisa wannan bayani da aka yi cewa ta bangaren shi wanda aka yi wa aiki dole ne ibiya shi kuma wanda ya aiki haramun ne amfana da abin da ya aiki da shi sai dai in bayar ka kakalin nasi da imam ahmad bin hanbali wanda mun gani a makon da ya gabata da wancan makon to bisikaru da wannan din ba bai kore wa ainihin wato wannan mu'amalar ba fa inna nanhahu an hadha al wa an samanihi asali abinda zamu shine mu hana shi yin aikin kuma mu hana shi karɓar kuɗin to daman bi aikin wai ba zai karɓi kuɗin ba an gane kuma na kabilahu bi kira'ihi sannan sai masu hukunci to kamar ya karɓi haya ne ta wannan guri walau lam haza da lakana fi hadha manfa'atun 'azimatun lil 'usah dan idan da bai haka ba to akwai amfani babba ga masu saban Allah fa inna kullu man ista'jaruhu ala 'amalin yasta'inuna bihi 'ala al-ma'siyah dan duk wanda suka yi amfani da shi suka nemi yi musu aiki ya taimaka musu suka nemi taimako da shi wajen saban Allah kad hassalu gharadahum minhu to ai su bukatar su ta biya an gane sun malayu a tona hushe sannan kuma sai mutu ya ba za su ba shi komai ba tun da haramun ne ya karba ya aiki ya amfana wa mahun bi ahali? an yi anau ala zalik su ba su dace a ce an taimake su akan wannan abin da za su yi don sabon allah ne bi khilafi man sallama ilaihim amalan la kimata lahu bi hal sabanin mutumin da bai musu yi musu wani abu wanda amma wannan aikin da ya musu ba shi da wata kima ko ma ta wannan irin yanayi an gane ku ba shi da wata kima ta wannan shi ba za a ce ainihin ya taimaka musu ba na'am mala yace haka ne albabiyu mazinaciya mace walmughanni da makaɗi marayi mawaƙi wanna iha da mai kukan mutuwa wa nahwuhum da masu kama da waɗannan idza uqu ujurahum in aka ba su ladan abin da suka yi sun matabu sannan suka tuba hal ya tasaddaqo na biha to shin abin da suka tara na waccan mummunar mu'amala da suka yi ta haram to za su bayar sadaka ne aw yajibu an yarudduha ila man a'tahumuha ko ko a'a wajibi ne su mayarwa da wanda ya ba su abin da ya ba su fiha qaulana akwai maganganu guda biyu na malamai a wannan asahhuhuma mafi ingancin maganganun guda biyu anna la naruddaha ala al-fusaq alladhina bazaluha fil manfa'ati al-muharram ba za mu ce su mayarwa da fasikai waɗanda suke ciyar da dukiyarsu wajen barna da abinda suke ga sun amfani da shi ta hanyar barna ba wanda haramun ne a shari'a wala bahul al-akhdhu bal yatasaddaqu biha kuma halatta su da suka abin nan su karbi wannan abin su gaba da amfani da shi a'a za su bayar sadaka ne wa tusrafu fi masalih kashe waɗannan kuɗaɗe da suka tara a maslahar musulmai kama nasu alaihi ahmad fi ujrati hummalil khamr kamar inda mu'amma Ahmad bin Hanbal ya nasanta mutum ne da kwangiya yake ina yin kwangiya to sai tuba to duk abin da ya tara ya je wani abu da musulmai za su amfana ya je ya sarrafar da abin ta wannan hanya an gane وحين إذن تؤون من لوكة فيقال سأتي إن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة bi azbin fati zahirin kiyasi ina cewa wajibi ne a mayar da wannan kudin saboda an gina wannan hukunci cewa wannan dukiya da aka samu an samu ne ta wata mu'amala ɓatacciya fazzani da haka mazinaci wa mustami'ul gina da mai jin kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe wannan da mai kukan mutuwa قد بذلوا هذا an tsibu nufusihim waɗanda suka bayar su kuɗin sun bayar ne su suna so suka bayar da daɗin zuciyarsu wasaukul iwazal muharram kuma sun nemi a yi musu abin da madadin abin da suka bayar ne na halal da abin da yake shi kuma haramun ne kuɗin ai halal ne a yi amfani da su amma haramun ne a yi zina haramun ne a ji kiɗa haramun ne a ji waƙa haramun ne a kalli kaɗe-kaɗe da zai da waƙe-waƙe an gane haramun ne wani a ce ana ba shi kuɗi yana sanar da mutuwa irin mutuwar da irin abin nan ina kururutawa ina wannan duk haramun ne to da haka wannan abin da su suka bayar da abin da aka ba su ya zamanto an samu akasi cakuduwar abin da ya halatta da wanda bai halatta ba an yi musanye ainihin a tsakaninsu والتحريم الذي فيه ليس لحقهم kuma haramcin da yake cikin wannan abin ba wai haƙƙin su masu yin ba ne a'a wa inna ma huwa li haƙƙin lahi ta'ala abin da ya sa ka ce haramun ne saboda haƙƙi ne na Allah Allah shi ne ya haramta wa qad fatat hadhihi al-manfa'atu bil qabd kuma amfanin ya ya subuce da karba wal usul taqtadi ƙa'ida kuma tana cewa أنه إذا رد أحد العوض إذا رد أحد العوضين يرد الآخر إذن aka mayar da ɗayan madadi guda biyu to ɗayan ma dole ne a mayar da shi kai ne ka je kai siyayya ka ba da kuɗinka to in ka dawo da abin da ka siya sai a baka kuɗinka an gane ku ko wanda ya siyar ma sai ya dawo maka da kuɗinka da ya siyar maka to kai kuma dole ka mai masa da kayansa da ka siya an gane wannan ƙa'ida kenan idza rudda ahad al-iwadayn an ta'azzara 'ala al-musta'jir manfaati lam yurad da alaihi mal to kenan bisa wannan idan wanda ine muka yi masa wani aiki ba iya dawo maka da abin ba mai to da haka da wannan sai mu ce waɗancan kuɗaɗe ba za a mayar da su waɗancan fasikan ba don in an mayar musu za su sake neman wasu su yi an gane ya yi zina ya ba da kuɗi sai aka mai masa da kuɗin zai nemi wata ya sake zina da ita an gane to da haka ba za a mayar ba a'a kiɗa ne ya ji kiɗa ya ba da kuɗi ko ya yi an masa waƙa ya ba da kuɗi ko an yi masa rawa ya ba da kuɗi ya ji daɗi to sai aka mai masa da kudin zai sake neman wasu to da aka kar abba tun da shi ma ba zai iya dawo da abin da aka yi masa ba to yanzu wanda ya zina sai kace shi kenan yanzu ya zo a mayar masa da sa a sake yin zina kwada kenan ko ko kiɗa ne a to shi kenan a dawo da kiɗa kaddara ya ɗauka abin nan sai zo ya saka maka abin nan sai ma ka ji barna ta sake maimaituwa kenan to da haka tunda ba zai iya dawo da amfanin da ya amfana ba face sai wata barnar irin waccan ta sake faruwa to shikenan shi ma ba za mu masa da abin da ya bayar ba waye zan har ila yau fa inna hadha alladhi sawfaita manfa'atahu alayhi عليه ضرر في أحد منفعته وعوضا وعوضها جميعا منه وعوضها jami'an minhu wannan abin da kai da kai masa aiki in sami amfaninsa shi cikakke to kuma cutarwa ce gare shi shi ya cutu wanda ya zina ya cutu wanda iji kiɗa iji waƙa iji abin nan kowace iri ce ya cutu haka nan wanda ya irin wannan kururuwa ta mutuwa ko ya yato na mutuwa shi ma ya cutu na ya ɗau zunubi an gane to kenan yanzu in ma ka cewa kai mayar masa kai to duk gaba ɗaya cutuwa ta shi a tare da shi bi khilafi ma laukana la lawadu khamran aw mayta sabanin da a ce abin da ibayar kuma shi ma haramun ne kamar sai ibayar da giya ko mushe fa inna zalika la darara alaihi fi fawatiha to wanda za a baiwa lada dan ya rasa wani abin bai cutu ba an gane ku fa inna law baqiya don da a ce ga giyar ko ga atlafna ha alaihi za mu zo mu rasar da ita gare shi wannan giyar sai a fasa kwalbar a zubar da ruwan an gane ku kar ma ce a to a bar kwalbar mana aiko ayon mai ayi da ita a ita ma a fashe ta mai amfanin ta an gane wa fa'atul bina'i wan nawhi law lam tafut la tawaffarat alaihi ita haka nan wannan amfani da ya amfana na jin kiɗa ko kukan mutuwa da a ce ma abin baya nan to da zunubinta kuma ya daɗa ƙaruwa a kansa kenan da ya suka ne ta makanu min sarfa tilkal manfa'ati fi amrin akhar ta yadda zai iya juyar da wancan abin amfanin zuwa ga wani al'amari na daban ani man min sarfi man sarfa alquwwata allati amil min sarfi alquwwati amila biha ina nufin zai iya amfani da dama karfin da yake da shi wancan aikin zai juyar da shi zuwa ga wani aikin kuma irin wancan mara kyau to da haka kenan tun da abin ya riga ya wuce to kuma kar a dawo da shi an gane fa yuqalu ala hadha to bisa sunan sai ce fayan bagi an ya biha idza talaba bi qabdiha ya kamata su biya idan an nemi a karba wato in suka baka to kai kuma ka karba kada ka ce ba za ka karba ba idan ka ji ai haramun ne wannan aikin da kai haramun ne ai amfani da kudin sai ka ce to tunda haramun ne me amfanin ne in karba a karbi sai ka je ka sarrafa da ita a masarawai musulmi kila aka ce nahnu la na'muru bi daf'iha wala bi raddiha ka uqudil kuffar al muharrama ba muna umarni da a bayar bane ko a ki karba a mayar kamar kullakullan kasuwanci ko ta mu'amala da aka yi da kafirai wadda take ta haram fa innahum idza aslamu ala al-qabd lam nahkum bil qabd idan sun musulunta an gane ko sun yadda za su bayar ba za mu hukunci da cewa su a karba ba walau aslamu ba'da al da za su musulunta bayan an karba lamna hukumbil raddi to ba za mu hukunci a ce kuma a mayar ba walakin fi haƙƙil muslim ta rumu habihil ujratu alaihi sai dai in asali shi wanda ya aikin musulmi ne to wannan abin da ya karba wannan lada jingar da aka bashi haramun ne amfani da kuɗi da annahu kana mu'taqidan li tahrimiha bi khilafil kafir dan shi a matsayinsa na musulmi dama ya san wannan abin haramun ne sabanin kafiri shi kuma dama bai sani ba shi kafir to yayi kafirci ma balle wani abu an gane wa zalika lanahu idza talaba al-ujrata qulna lahu dan idan ya nemi ladan zamu ce da shi an farata haisu sarafta quwwataka fi amalin muharram zamu ce kai sakaci da kai amfani da karfinka wajen aikata abin da yake haramun ne fala yuqda laka bi ujra da haka ba za baka wani lada ba fa idza qabidaha in ya karba sun maqala dafi' sannan wanda ya bashi yace هذا المال اقضوا لي برده wannan dukiyar ku yi hukunci da cewa a dawo min da ita bayan na ma a fattuhu iyahu iwadan amman fa'atin muharrama saboda na bashi wannan kudin ne madadin wani aiki na amfani da yi min wanda haramun ne shi a kansa ƙulna lahu sai mu ce da shi da fa'atahu bi mu'awadatin radita biha ka ba da wannan dukiya a madadin wani abu da yarjejeniya kai ka yarda da abin fai za talabta sirja ma a hazahu farar da ilahi ma a hasahu idan kana lahu fi baka'ihi ma hu manfa'a don haka idan ya idan ka nemi idawo maka da abin da ya karba sai idawo maka da abin da ya karba din idan ya kasance a kowace ragowar amfani tare da shi cikin abin da ya karba fa hadha wa mithluhu yatawajjahu fi ma yuqbadu min saman al wal khamri to irin wannan za juyar da shi ne a ci abin da yasa aka ce kamar din ma kamar kudi ne na giya kamar kudi ne na mushi an gane da aka mayar masa kai ba shi da wani amfani a wajenka har ila الى يوم فمشتري الخمره اذا اقبض ثمنها mai sayan giya in ya ba da kudin waka babaha ikarbi giyar washaribaha isha ko ya ce washaraha shi ma isayar sun matsuliba an yi hada ilaihi saman ko sun matsalaba an yi hada ilaihi saman sannan ine ma a dawo masa da kudinsa kanal aujo an yi radda ilaihi saman wala yi bahu lilbaya to abin da yake ya fi goshi shi ne a mayar masa da kudin kuma bai halatta ga mai siyarwa la ma wa nahnu na khammar aw au khammar يباع الخمر بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر مسمى شيني سير والزامي مسا وقوبة تيدا زام قوني شاغو بيع عند ايكي سير دقيا اتشكي نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء وأن شيني أبن الإمام أحمد بن حنبل دون سرق مالا ما يسوك فعلا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون أمر أن الخطاب الله يقارى مسا يدعي harraka hanutan yuba'u fihi al-khamr ya kone wani shago da ake siyar da giya a cikin wa ali ali ibn abi talib radiyallahu anhu haka na ali dan abi talib shi ma harraka qaryatan yuba'u fiha al ya kone wani ƙauye da ake sayar da giya a ciki da suka ga ba barin a cikin gari su sha giya sai su fita can wajen gari sai su je an gane ko Eh, ba shi ne kwanar gafan ba aka yi ko aka raba kura da garin malam sai aka kwanar gafan wanda gari ne a gari ne an bar dumaji ko an bar tsoron sallau an bar dogon biyu an bar gafan din ko ina sai aka zo wurin sai aka yi matattara ce tuntuni sun sabuwa. suna so su yi iskanci kada sa musu ido to sai su fita bayan gari duk wanda ya zo ko dama ya san abin da ya zo yi an fahimta haka Allah ya taka malami ka yadda alkhairi ba dan ya mutu ba da okay ta ba Allah ji kansa ce ba ko Allah taka mata da alkhairi shi yasa muka yi ta wannan wazin da aka ce wayan wata dadin kowa anan muka ce a dadin wawa dai ai kun san da aka raba kura da garin malam ga kwanar ya sunanta kwanar gafan sai ta fada garin malam ko iman eh, ai kwanar gafan tun ana kodar garin malam hada aka yi ta to da aka yi garin malam da aka tashi grabo sai ta fada garin malam sai aka zo nan in ka tafi gaban dam nan sai aka wata kasuwa kuma ya taka sa mata daɗin kowa sai malam mika ilace a daɗin wawa dai <laughs> to sai muka ɗauka muka yi ta mata addu'a ko sai da ta tashi muka yi ta tsinuwa ko to waccan ɗin magata nan ta zama mutane bala'i ballata ba haka ba ne ta zama ta tare 'yan fashi maɓarnata kidnappers duk wani maɓarnaci wurin sai zama matattara gare shi je su yi barnar sai su gudu wurin su ku yaran yara 'yan mata na waɗannan wuraren duk sai abin da allah yi sun daina zuwa makaranta sun yi kaza kaza eh, na yi principal a garin malam na san status nasu sai zama suna makaranta amma tun da wannan kasuwar ta abin nan shi kenan yaransu mata koyaushe kana ganin su daga yada kwari ne daga da kasoyen ne daga tsoron sallau ne daga a ƙafa za ka gan suna tafiya in ka ga wata zugar sai ka sha mamaki sun daina makaranta sun daina zuwa makaranta ajin da za ka je ka tarar da yarinya hamsin sai ka je ka tarar da bakwai takwas sha ɗaya shi kenan da ba ka ganin haka sai lokacin eh, lokacin kaka to amma da kaka ta wuce to yanzu shi kenan sun samu deferment gashi nan Allah ya sauke hiya asarun ma'rufa waɗannan maganganu an sa maganganu ne da aka samo su daga magabata sanannu wa hadhihi al-mas'ala mabsutatun fi ghairi hadha al-mawdi' wannan mas'ala din an yi bayanin ta da yawa amma ba anan ba wazalika to abin da yasa da aka ce ai musu uquba akan ta haka indana لأن ta dukiya a باقية tana منسوخة عقوبة تدوكية وجم yi ba a shafe hukuncin ta ba. ma'ana wanda ya je kafa wani wuri da zai yi barna a ji a kone gudun kuma yin ya ce an masa barnar dukiya sai a ce ah to banda abin nan jama'a kuwa kwa gani yanzu ba nan gwamnatin kano ba ta rushe shaguna yan kasuwa giya ake sayarwa ta ah, ta ke yi me ake na barna a wurin hasali barnar ake a wurin aka daina aka zuwa na samun arziki kuma aka zo aka rushe in ya murya zai tsaye ɗora hannu a kayar mai ihu ina kuka ba fesinsa ko kwabansa ce ya ce wanda ya yi wannan ba su da hankali ce mahaukata ne ya kamata duk ya kamata kai su farzan kulle su ba su da hankali ce ya kamata su psychiatric a duba su sai ce suna da hankali suna da kwakwalwa ce dukiya kamar wani ko ginin ne kawai babu dukiyar kuma ya ce kamar aka rushe shi ya ce hankali ba zai wannan abin ba matafi ya yi faɗa to yin an rushe wurin da babu wani haramci a ciki daga mallakar wurin da abin da ake a wurin ba wani haramci a ciki hasali karuwa ce ga al'umma ta ɓangaren arzikinta da kuma rage barna a cikinta tunda wurin ba ya rushe shi ya kusa koma yadda yake ada ba ya rushe shi ya kusa koma yadda yake ada su sato abu su gudo gurin yan kwaya yan ganye su je gurin da rana kana tafiya sai sai su maka kwaci sai su fada cikin kashi kai saka shigo to in iya an rushewa irin wannan guri da amfani ne ina ya fi kamata da rushewa an fahimta wurin da ake irin waccan barna shine malai ce wannan hukuncin har yanzu ina nan duk wurin da mutane suke barna a je Allah an ta wurin kuma babu wani zanta a cewa za mu yi musu da wata diya ko wani abu an gane fa idza urifa aslu ahmad fi hadhihi almasail to an gane dai kaidar imam ahmad bin hanbal a cikin wadannan masaloli fa ma'lumun anna bai'ahum ma yuqimuna bihi ayadahum almuharrama mislu bai'ihim al-iqar li sukna wa shad kenan za a gano cewa a siyar musu da abin da za su yi idin su da aka haramta bikin su na idi da an haramta su a aikata shi har a addinin su ballantana na mu addini daidai yake da ba su hayar wuri domin su kasuwa ko saboda su zauna kai ya mafi wannan tsanani hannu bal huwa ila bai'ihim al aqrabu minhu ila bai'ihim al kai ya fi kusa a ce an sayar musu da abin da za su je su giya da shi fiye da ya fi muni fiye da a ce an sayar musu da wuri da za su zauna ya ما يبتاعونه من الطعام na نحو ya sa'i nuna bihi العيد saboda abin da za su saya na daga abinci da tufafi za su yi amfani da shi zai taimaka musu wajen yin wannan idin nasu da aka yin wannan lokacin ne karka sayar musu an gane karka sayar musu karka taimaka musu karka ba su wurinka ma lokacin ya wuce to shi kenan sai kuma koma normal mu'amala an gane to jama'a kun ga duk wannan zagayen da muke aka ta waɗannan bayanai sai aka dara a nan gudu wai menene ma'anar wannan da nuna maka akwai matsalolin da in ana so an tafi da faɗi an yi bayani mai yawa saboda a fitar maka da abin da ake zuwa fitar maka to da wannan ake fahimtar karatu da wannan ake fahimtar ilimi an gane ku to amma shi so yake kan shi kenan dai a tafi a an gane izil idu kama kaddamna ismun lima yuf'alu min al wal'ada saboda lafazin idi kamar yadda bayani ya gabata suna ne da ake fadan sa akan wani abu da ake aikatawa daga ibadu da al'adu wa ya anatun ala ma yuqamu min al'adat adat wannan abu ne ko taimako ne cikin abin da za a tsayar na al'ada lakin lamma kana jinsul akli wa shurbi wal libas laysa muharraman fi nafsi amma kasancewar shi jinsin abin da za a ci da wanda za a sha da tufafi ba haram bane a karan kansa bi khilafi shurbil khamri fa innahu muharramun fi nafsihi sabanin shan giya shi wannan shan giya haramun ne a karan kansa fa in kana ma yabta'unahu yaf'aluna bihi nafsal muharram to in abin da za su saya za su aikata wannan abin da aka haramta ne misal samib kamar za su cross au sha'anin ko za su yi mutum mutumi au ma'amudiyya ko za su yi abin nan shi ma abin nan ne suke yi wannan eh, hoto na mary da suke cewa au tabkhir ko kuma za su yi wani abin nan na turare da ake eh, kunna wuta da shi au zabhin la ghairillah ko yanka ba dan Allah ba aw suwarin ko wasu hotuna wa nahwi zalik da abin da ya kama da wannan fa hadha la rayba fi tahrimihi wannan babu shakka wajen haramcin haramun ka bai'imul asir li takhudhu khamra kamar asir musu da ainihin eh, tatsatsan inibi saboda su giya da shi wa bina'il kanisati lahum ko wani magini ne a dauke shi je gina musu coci to wannan duk haramun ne wa amma ma yantafi'una bihi fi ayatihim lil akli wa shurbi wal libas abin da suke amfani da shi a idinsu na danci da sha da tufafi wa usul ahmad wa gairihi taksabi karahatu to shi dai imam ahmad bin hanbal eh, da eh, waninsa suna ganin shi ma haramun ne lakin karahatu tahrimin sai dai karancin na haramci ne kamar zahabi malikin kamar mazhabin imam malik au karahata tanzihi ko kuwa karhanci ne na tsarkakewa kamar yadda waɗansu malamai suka tafi akan haka wal ashba abin da yafi kama da abinda Ahmad bin Hanbal yake nufi annahu karahatu tahrimin kasairin nazari indahu karhancin na haramci ne kamar sauran abubuwan da suke da kama da su a wajensa fa innahu la yujawwizu bai' al khubzi wal lahmi wal riyahin lil fusaq alladhina yashrabuna alayhi al khamr dan Ahmad bin Hanbal baya halatta sayarwa siyar da gurasa ko biredi ko nama ko kayan ƙanshi ga fasikai wanda za su yi amfani da wannan abin a wurin da suke shan giya wali an na haɗe i'anatun qad tufdi ila izhar ad-din al wannan wani taimako ne da zai iya kaiwa ga bayyanar da addini na ƙarya wa kasratu shima'in nas li'idihim wa zuhurihi da yawan tattaruwar mutane saboda idinsu da bayyanar da shi wa haza a zama nati shakhsin muayyan wanda wannan ya fi muni a kan ainihin wato mutum ya taimaki mutum shi kadai wajen aikata wani abu lakin mai ya ƙulu haza makaruwan karatun zai sai dai masu cewa wannan karanci ne na tsafta ya ƙulu ga abin da suke cewa haza mutaraddidun bai na bai la'asir wa bai la'asir wannan to ai ya ɗan rudar za a ɗauka sayar da tatsatsen inibi ne wanda za a yi giya da shi ko sayar da eh, ainihin alade وليس مثل هذا بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا wannan ba daidai yake da a an sayar musu da asir wanda za su yi giya da shi ba li'anna inna ma ya harumu alaina annabi al-kuffara ma kana muharramul jinsi kal khamr wal da abin da aka haramta mana mu sayar wa arna shine abin da shi a karan kansa haramun ne kamar ita giya din kamar alade fa amma ma yubahu fi halin duna halin kal harir wa nahwihi fa yajuzu bay'uhu lahum amma abin da wani lokacin halal ne wani lokacin haram ne kamar alhariri to wannan wani lokacin sai a ce ya halatta a sayar musu wani lokacin ya haramta a sayar musu wani lokacin ya halatta ka sayar musu in ka san matansu ne za su sa wani lokacin ya haramta ka sayar musu da alhariri in ka san su ne za su sa ko mazan da mata za su sa an gane wa aidan har ila yau fa at-ta'amu wal libasu alladhi yabta'unahu fi 'idihim abinci da tufafi da suke saya da sayarwa a zamanin bukukuwansu la yasa muharraman fi nafsihi da shi abincin da tufafin ba haram bane a kan kansa wa inna mal a'malu ya'maluna hadhihi abin da yake haram shine abin da suke aikata da tufafin da abin da suke aikatawa da abincin lamma kana sha'arul kufri nahyun eh, nuhiya anha al-muslim to lokacin da haka ya zama take ne na kafirci to sai aka hana musulmi wani participating ya wani taka wata rawa a ciki Limafi fiha min mafsadatin jirarihi ila ba'd furu'i al saboda abin da yake ciki na jawuwarsa da jawuwarsa ga zuwa ga aika wani reshe da garasan kafirci fa kafiru fa hiya la tazidu min al-fasadi akthar mimma huwa fihi shi ko kafiri dama wannan abin da ya amfani da shi ba zai kara masa wani kafirci fiye da wanda yake ciki ba li'anna nafsu haqiqatul kufri qa'imatun bihi saboda dama shi dai kafiri ne an gane ku kai a matsayin ka na musulmi kai ne yin wannan din wanda bai san ka ba sai ta wani ashe shi ma kafiri ne an gane to ai da shi bai san kai kafiri bane sai gan a cikin mu'amalarsu an gane ku ina wurin fadilalatul kufri da haka abin abinda kafirce nuni gare shi alamatu da alamarsa Iza kanat mubaha in sun kasance halal ne da me kun fiya kufrun zaid to babu wani abu na kafirci da za ce ya karu kama law ba'u muslimu thiyabal thiyabal giyari allati yatamayazuna biha 'anil muslimin kamar in musulmi ya sayar musu da tufafin wasu wanda ba musulmi ba wanda za su sa su bambanta da musulmi da su bi khilafi shurbil wakan wa akli khinzir shan giya da cin naman alade fa innahu ziyadatun fil kufr wannan ƙari ne a cikin kafirci na'am eh law ba'ahum al muslimu ma yatakhuzunahu saliban aw sha'anin wa nahwu dhalik fa huna qad ba'ahum ma yasta'inu bihi ala nafsi al ma'siyah da za a ce musulmi ya sayar musu da abin da za su yi cross da shi ko za su yi irin waɗannan hotuna da suke na na bukukuwa da sauransu to wannan ya sayar musu da abin da za su yi amfani da shi da taimakon da ya ba su wajen wannan saba saboda haka shi ma sai to ya shiga cikin wannan abin nan to wanda ya wannan kuma shi ma ya aikata haramci ta hanyoyi guda biyu insha Allah za mu zo mu ji su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora dora ma kan daidai na ga za mu kwana ne insha Allah to a takaice dai dole mutane su yi taka tsantsan wajen wato irin waɗannan abubuwa su san a ina ne ya halatta ke mu'amala da waɗanda ba musulmi ba da kuma ya za a yi mu'amalar da inda bai halatta ba saboda a zake wanda ya halattan a nisanci wanda bai halatta ba har ila yau idan akwai manduha inda za a iya kaucewa ba a yi mu'amalar da su ba to kuma wannan shi ne fa alheri an gane da aka kullum muke ka karkace damuwarka shine ka sai da kaya damuwarka kai kasuwa damuwarka kai kaza a'a babbar damuwar da ya kamata ka sa Allah subhanahu wataala ya baka hanya mai kyau da zaka tara arziki mai amfani an gane ku amma ba matsala ce ka sai da kaya kai kaza kai kaza wannan ba matsala ce na'am ah. ce ya halatta ka baɗan shi a sallah ya za ka baɗan shi a sallah shi mutumin da ah, to ai shi ma asali shi ma da yake ta munafunci yake inda ɗan shi'a ne don sun ce sallah ta farilla da sallar juma suka ce ta rushe sai mahadi ya bayyana kuma da zai a wajensu mahadi bai bayyana saboda haka su a wajen sallah suna yi ne don karace ba sa yi ah, kamar waɗannan 'yan faila ne su da suka fito gashi nan ma suna faɗa da ai muna faɗa suna cewa gashi da ake ƙarya muke muna to yanzu gashi alhamdulillah kafallahu almu'minin likita ni ban ga amfanin kai sharri ba Ni amfanin kai sharri sharri da ka ganshi inda ka san alkhairi haka yake duk yan aike ne in ka aika duk wanda ka aika daga ciki zai dawo to me amfanin kai sharri an fahimta kuma idan ku gano to ba ga shirin nan ba yana dawa aka zo aka ce su balalo da kabiru gwamma sun karbi kuɗi an yi kaza an yi kaza suna e fcc an ɗore su kaza kaza kaza kaza ba aka suka yi ta abin nan ba sun zamanin buhari aka yi ta shari aka yi ta shari yau ga suna a hannu ba ka taɓa ma'amalar naira miliyan takwas ba a sun ka an saka maka biliyan takwas a sun ka kuma an saka maka kayi gulun bukwi kayi shiru an ce in ka je ka rarraba a yi addu'a a yi juyin mulki ba ka ba kowa ba kawo da shekara saba'in kana ka mutu yayanka su gada sharri da ka gan shi ɗan aike ne to ga wani kuma sai an kulla wani wallahi ba za mu yadda ba ya yi zagi annabi kaza aka zo aka yi magana kowa yi shiru Ita a su ma munafukai ne ashe shi zai tafi kurku wani sharra ake masa kazafi ake masa sai kai probin ko ta ba ta ƙarya zance ne kawai shari da ka gan shi kiyaye shi kai ta yin shari kai ta yi ran da Allah ya tashi kama ka duk duniya ta yi ka yato to yanzu ba gashi ba kuma suna nan za a ta fito da su suna nan za a ta fito da su ka cuci mutane ka cinye musu fili to wai wannan fa kasar da ka gani fa ka zalunci mutum kasa daidai da taki daya haka annabi ya ce daga kasan bakwai ran kiyama za a dauka to ka je ka zalunci fuloti ka zalunci fulotai ka kaddara ba yi maka komai ba a duniya sannan ka zalunci na wanda shi an san me shi kuma ka zalunci wanda ma ba a san adadin masu na gwamnati nawaye fulotin gwamnati nawaye na gwamna ne na kabinet ɗin shi ne na waye al'umma na rayu ko har da waɗanda ba su zo ba wanda za su zo nan gaba ta yi za ka yi da wannan haƙƙi da haka idan ɗan shi'a ne in ɗan shi'a ne wanda ya san me ake cewa shi'a to kai koma bai san me ake cewa shi'a ban da yana da ra'ayin ci karka bi shi sallah to duk ga halin suna sai gaji kana bin dan a kai ma sallah har kana ta tambaya dan mutane dai suna so su fada ruwa su ce sun tada kura ah alaikum salaam. <laughs> ke to wai na barko wai baka san ma'aƙi da shi a bane ne ijo ka san mutane da yawa har to har waɗannan ayyan ɗari ku wallahi da yawansu kana faɗa da waɗanda ba su ma zama ma'aƙi ba wallahi kana faɗa da wanda shi ma da ya san hakikanin abin wallahi tallahi da shi za ku haɗu ku yi faɗa shi ba za a yi da shi ah to ai yanzu da waɗannan abubuwan suke bayyana social media ai gashi nan muna gani wallahi da yawa za su kira malam ku yi mana hafuwa wallahi mun zalunce ku a lokuta na gafala mun zalunce ku mun ji a kowanne ya kira ne ce a duniya ba wanda yake ƙi iri ne amma wallahi yanzu kima ta a wajensa yanzu baya jin akwai wani mutum da yake ganin kimarsa kamata kuma yake kaunarsa kamar ni me ta ice saboda abinda yake lokacin kana bar baharin nan yace wallahi in ka fara ji da yake kamar in dauko wani abu zo in farmaka ba mun shafa sunna na bar bahari ba ita kana fara zan ci to ga masharrancin na ne dan da aka aka haifa ita da tsiya maga ici maganganu yake yi sai kuma akwai wadanda sun sani ita to amma yau ga abin da kake fara din gashi nan muna ji ita a kusa da kai ma akwai mai aqida to ya ka yi ba sharri ba shi da wani amfani ba shi da wani amfani kuma ni abin da na yadda tun da kake baka taba ji an ce gaskiyar wani ta kare ba sai da ce kare ta kare to da haka karkai sharri karkai kaza kai dai ka tsaya kan gaskiya zagi ko an dade zagi an dade wani ya ce abin da ya sa na ƙin ƙiba ma wai zage-zagen mutane tsinuwar mutane na ce ni tsinuwar wani ba abin da za ka yi ma da ni ban maka abin da za ka tsine mu akan haƙƙi idan ku wannan abin ne to tsinuwa ce da an tsine wa annabawa da an tsine wa annabawa ma balle kai kaiwa kawai sai ma dai ka ji daɗi lallai abin da kake kai gaskiya ne tun da waɗanda ka gada su ma mutu irin abin da aka yi maka to shi ba ka da wata damuwa ke da aka dai a takaice ba zan ban dan shi a sallah kawai ya zo zai sallarsa ko ma gefe guda kai taka ah. yace satar kudin gwamnati daidai yake da gululi irin wanda sahabi ya taɓa yi annabi ya ce ya gan shi a wuta a yi dama yawanci gululi a kudin gwamnati yake zuwa an gane eh, kan iya shiga tsakanina da kai amma yawanci gululi dukiya ce ta rabawa to gabanin a raba wani ya ɗauke wani abu daga ciki an gane to kaga wannan sai kudin gwamnati amma wani zai yaba kudi ya ce ku je ku raba <laughs> wani ne na sani allah ji kansa ya mutu ya aka ba mutane kudi sai fada ban daki sai ce wallahi ya rage <laughs> allah ya zama cika da imani an gane wallahi ya rage aka get za a fada wallahi ya rage wa don ba ta shiga ban daki sai an ba da kudi <laughs> kuma sai in shi aka danka a hannun shi in ba hannunsa aka danka ba ban wani <laughs> to da ka ga wannan mummunan zargi ne zato ne mummuna kuma da aka aka hana mu zato mummuna aka hana mu mai za a zai mana mummunan zato an fahimta wallahu a'lam to Allah ya dora ma kan daidai wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin